Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da arba'in da tara da sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya kama mu a tashar mu VOA Africa zango na ɗari da biyu da a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin FM a nan Nijar ɗin da suka haɗa da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad da Dalol sai niya da ke birnin Kwanni. A ƙasar Ghana kuma ana iya kama mu a tashar Alfa Radio a Kumasi. A duk lokacin da ake da bukata kuma ana iya sauraron mu shirye shiryen mu a yaushe a yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da asuba wayewar garin yau Alhamis tara ga watan Janairun shekarar 2020. Aisha Mu'azu ce da Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wanda ya yi daidai da karfe 5 na safe a kasar Ghana wato karfe 12 na safe a nan Washington DC. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ga dukkan alamu Iran ta saduda a jawabin da yawa kasa bayan da makamai masu linzami suka auna sansanin sojojin Amurka biyu a Iraki. Hukumomi a Iran suna gudanar da binciken dalilin da ya haddasa jirgin fasinja na Ukraine yin hatsari 'yan mintuna bayan da ya tashi. haka kuma za a ji cewa gwamnatin amurka ta sanya takunkumi akan mataimakin shugaban sudan ta kudu na farko. Tokanin labaran kenan Bayan kun sha labaran duniya za ku ji nazarin masana harkar tsaro game da janye dakarun cadi daga arewa maso gabashin Najeriya. Ko mai masanan suke shaiwa? ya kamata a ce fitan nasu bai zama ba gaba ɗaya haka sun fice su wajen dubu da wani abu. Ita irin wannan abin da ake ce ma withdrawal ko kuma janyewa baya sannan za ku ji yadda ake kai ruwa rana tsakanin fadar white house da majalisar wakilan amurka a kan rikicin amurka da iran sannan za ku ji cewa kimanin kaso 30 na yara cikin ɗari ne a niger ba sa makaranta amma fa duk wannan sai bayan kun sha labaran duniya to jama'a barka da asuba salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka donald trump ya ce ga dukkan alamu iran ta saduda a jawabin da yi wa kasa bayan da makamai masu linzami suka auna sansanonin sojan amurkan bi a iraki trump ya ce ba a samu asarar rayukan amurka ko 'yan iraki ba saboda matakin da aka ɗauka na kare sojojin da kuma tsarin gargaɗin gaggawa da ke aiki sosai ya ƙara da cewa ɓarnar da aka samu ba wato ba mai yawa ba ce sosai a jawabin na trump ya nuna alamun amurka ba za ta ɗauki matakin soji domin mayar da martani kan hare-haren ba amma maimakon haka amurka za ta ƙara ƙaƙaba wa irin takunkumin tattalin arziki masu tsauri domin ci gaba da ruguza tattalin arzikinta biyo bayan hare-hare makamai masu linzami da iran ta kai wa sojojin amurka a iraki da jawabin shugaban amurka donald trump na jiya laraba masana sun ce sun yi imanin kasashen biyu ba za su tsananta lamarin ba bayan mutuwar babban kwamandan iran kasim suleimani sanadiyar harin da amurka ta kai ta sama a makon da ya gabata a martanin kashe suleimani da aka yi rundunar dakarun juyin juyi halin iran ta ɗauki alhakin kai har-haren makamai masu linzami sama da dozin guda da suka auna sansanoni biyu a iraki da sojojin amurka suke zaune. ana ɗaukar suleiman a matsayin babban mai faɗa aji bayan shugaban addini ayatollah ali khamenei a iran a ɗaya ɓangare guda kuma hukumomi a iran suna gudanar da binciken dalilin da ya haddasa jirgin fasinja na ukraine yin hatsari 'yan mintuna bayan da ya tashi daga filin jiragen saman birnin tehran da safiyar jiya laraba ya kuma kashe dukkanin mutanen 176 da ke cikinsa jirgin ya tashi ne da nufin zuwa birnin kiev na ukraine da fasinjoji 167 da kuma ma'aikatan jirgin tara ministan harkokin wajen ukraine vladimir fristaiko ya ce cikin waɗanda suka mutum akwai 'yan ƙasar iran 82 da 'yan ƙasar kanada 63 sai kuma wasu 'yan ƙasashen ukraine da sweden da afghanistan da jamus da kuma birtaniya an sassauta tuta a zauren majalisar kanada jiya laraba Firaminista Justin Trudeau ya ce ɗaukacin ƙasar ta taɓu tana kuma baƙin cikin rashi mai muni da aka taɓa gani a rana guda cikin shekaru. Ta hannun mai magana da yawunsa babban sakatare janar majalisar ɗinkin duniya a Tony Guterres ya jajanta wa iyalan waɗanda lamarin ya litsa da su da kuma ƙasashen da suka fito. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. gwamnatin amurka ta sanya takunkumi a kan mataimakin shugaban sudan ta kudu na farko taban dange tana mai zarginsa da aikata manyan laifukan keta haƙoƙin bil'adama da ƙoƙarin kawo cikas ga shirin samar da zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita a wata sanarwa da aka fitar jiya laraba ofishin da ke sa ido kan kadarorin ƙasashen duniya amurka da ake kira ofac a takaice ya ce deng ya yi ƙoƙarin haifar da rabuwar kawuna da haddasa shakku tsakanin 'yan jam'iyyar SPLM IO a ta ƙasar, jam'iyyar da ke adawa da shugaba salvakir Sanarwa ta ƙara da cewa matakan da ya ɗauka sun tsawaita rikicin da ake yi a Sudan ta kudu sun kuma gurgunta ƙoƙarin yin sulhu da samar da zaman lafiya bayan yakin basasa da aka shekaru biyar ana yi. Haka kuma sanarwar ta ce rahotanni sun bayyana cewa Deng ya kitsa wato ya kitsa tare da bada umarnin kashe wani lauyan kare haƙoƙin bil'adama mai suna samuel dong luke da kuma agri idri ɗan jam'iyyar slpm io a ƙoƙarin ƙarfafa matsayinsa a gwamnatin kir don kuma tsorata mambobin jam'iyyar ta slpm io tsohon shugaban kamfanin ƙera motocin nisan carlos gosin ya zargi masu gabatar da kara da musguna masa bayan da aka kama shi a japan ya kuma ce jami'an gwamnati da na kamfanin motocin sun haɗa kai domin kawar da shi daga mukaminsa wannan magana ta mr gosin ya yi ta ne jiya laraba a wani taron manema labarai a birnin beirut wanda yake shine na farko tun kama shi da aka yi a watan nuwamban shekarar 2018 kuma ita ce fitarsa na jama'a tun gudun hijirar da ya yi a watan da ya gabata daga japan Mr. Gosin mai shekaru 65 ya ce ya tambayi kansa, za ka iya mutu wato za ka tsaya ka mutu a Japan ko za ka nemi hanyar ficewa. Ya ci gaba cewa ina jin tamkar ƙasar da na yi wa aiki shekaru goma sha bakwai ta yi garkuwa da ni. Gosin wanda aka shirya zai bayyana gaban shari'a kan zargin almundahanar kuɗi a kamfanin Nisan. Ya ce shawarar barin Japan zuwa ƙasarsa da ya taso Lebanon shawara ce mai nauyin gaske a rayuwarsa. daga ƙarshe hukumomin ƙasar uganda sun saki wasu 'yan ƙasar da tara waɗanda aka kama lokacin tashin hankali na baya-bayan nan tsakanin makwabtan ƙasashen biyu Ruwan da ta bayyana wannan mataki a matsayin hanya mai kyau ta farfaɗo dangantakar ƙasashen biyu amma ta ce akwai buƙatar ci gaba da aiki jiya laraba gaban 'yan jarida jami'an uganda suka fitar da wasu takardu da ke ɗauke da bayanan 'yan ruwan da aka kama tsawon watanni sakin mutanen dai wani abin alheri ne da uganda ta yi wa rwanda bayan tashin hankalin da ya faru a shekarar ta gabata kan wani rikici akan iyakar kasashen biyu filu hashin gumel ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Adela. yanzu kuma sai rahotanninmu kimanin makonni biyu kenan da janyewar dakarun kasar chadi daga najeriya a daidai lokacin da hare-haren boko haram ke ƙara zafi ko mai ƙwararru ke cewa ga rahoton wakilin sashen hausa hassan mai na kaina masanin tsaro dr kabiru adamu na mai cewar janye dakarun chadi a daidai wannan lokaci na iya haifar da gibi musamman a sha'anin tsaro a arewacin jihar borno da mazirin tafkin chadin kasancewansu ya inganta tsaro a yankin to janyewa da suka yi yanzu ya bar gibi akwai labaran da muke samu da ke nuna cewa mazauna ƙauyukan inda aka janye wayannan sojoji sun fara kusan ƙaura daga wayannan ƙauyuka to kaga lalle ya nuna cewa gibin da muke faɗi ya fara fitowa a bayyane kuma su wayannan 'yan kungiyoyin da ake yaƙi da su za su iya amfani da wannan gibin su kai ma ƙauyukan nan hare-hare. Major General Junaidu Bindawa tsohon babban kwamanda ne na rundunar yaƙi da Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. Abin abin yana da ban mamaki suka fita haka abin da Bature ke ce ma abruptly ba wani notice in ma akwai kila manya daga can sama an sani to ya kamata a ce fitan nasu bai zama ba gaba ɗaya haka sun fice su wajen dubu da wani abu ita irin wannan abin da ake ce ma withdrawal ko kuma janyewa baya ai akan yi shi in mataki mataki na yi zaton kila da za a ce to waɗanda abin da ake ce ma non essentials in sun dan fara fita sannan waɗanda ke tsakiya su fita sannan finally waɗanda ke ke can bi gaba-gaba irin in suna wajen irin su mungunu kirnuwa marce da sauransu da kuma can lecture basin din sannan su kuma su fita that is the understanding ko kuma da yarjejeniya tsakanin gwamnatin mu ta najeriya da gwamnatin a chad to amma yadda suka fita din gaskiya babu notice ba abin da kuma halin da ake ciki yanzu ya kamata da an ce an dan cinkirta fitan nasu. Dr. Kabiru Adamu ya ce lalle fa akwai buƙatar ɗaukar matakai irin na gaugawa daga rundunar sojojin Najeriya. Wa'annan 'yan kungiyar jama'atul arifin na jama'atul jihar da ita da na Islamic State in West Africa Province za su yi amfani da dama janyewan su wayannan sojoji na chadi su kai hare-hare a wayannan wuraren idan rundunar sojan najeriya ta dau mataki ba a cikin dan karamin lokaci to kokarin dai da muka yi don jin ta bakin sojojin najeriya bai nasara ba amma fadar gwamnatin najeriya ta bayyana cewar wannan janyewa da dakarun chadin suka yi ba wani barazanar tsaro da hakan ka iya jazawa duba da matakan da hedikwatar tsaron kasar ke shirin ɗauka nan ba da jimawa ba hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Najeriya. Allah ya kyauta a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Yayin da ake sa ran cewa a yau Alhamis ne Majalisar Wakilan Amurka za ta kaɗa ƙuri'a wanda sakamakonsa zai sa majalisar tabbatar da yadda amurka za ta fuskanci tsokanar yakin da shugaba donald trump ya janyo wa ƙasar ba tare da sahalewar majalisar ba Aminu Yakubu Lami mazazzaci kan al'amuran yau da kullum ya mana tsokaci game da dangantakar fadar White House da Majalisar Wakilan kan wannan batu a hirarsa da Baba Yakubu Makeri. a matsayinka na mai sharhi akan harkokin yau da kullum me kake hasashe tsakanin fadar white house da ainihin majalisar dokokin amurka ka san har yi wato a ra'ayina ne dan wato na ban dai sani ba allah ka san zuciya wato shi shugaba trump abin da ya ke wani harin amma daga jin yayi wannan na san cewa dalilai biyu da ya sa ya kai wannan harin ya kashe shugaban sojojin iran na farko shi da ya kau da hankalin mutane bisa kan sha'anin tumbukansa da ake wanda yanzu abin ya kai ga majalisar dattawa na biyu kuma ya zama na cewa ya samu abin da zai fada da wato wanda aka zata shi ne zai zama abokin takararsa na yan democrat wato mataimakin shugaban kasa da obama da ya wuce hmm. joe biden in aka zo zaɓe ƙarshen shekarar na zuwa cikin shekara mai zuwa to a gani na wa'annan abubuwa biyu ya saka trump ya shiga ya kashe wannan wannan mace ba don wani abu kawai ba to sha'anin dai wato al'amuran har yanzu kasan ba sa jujuwa musamman wato da eh, kakakin majalisa eh, kakakin majalisa to ko da yake kuma yana da abokai da yake susa majalisan da tawa su suke da rinjaye yan republican akwai masu goya masa baya to har yanzu dai haka muna nan dai muna gani ba mu san yanzu yadda abubuwa za su ci gaba da faruwa ba amma ga alamu cewa watakila daga gobe watakila su majalisan tarayya din za su jefa za su wato yanke shawara kan yanke iyakan sojoji wato da kuma makamai da shi donald trump zai iya amfani da su a kasashe musamman a kasashen waje ko a wasu kasashe da ban hakan nan da dama sai sun shi umarni ya yi to kuma in ya zama da cewa yanzu da ya riga da ya fara dole ne ya je wato ya nemi umarni a gare su ko kuma akalla ya shaida musu cewa ga abin da yi to su kuma za su iya wato yanke shawara akan cewa su bar shi ya ci gaba ko kuma su yanke iya wato ka'idan da irin amfani da makaman da zai amfani da su a kasar waje ko ma in har zai yi sarkin baiwa Aminu Yakubu Lame kenan manazarci kan al'amuran yau da kullun akan rikici tsakanin Amurka da Iran. Yanzu kuma bari mu koma Nijar inda bankin raya kasashen musulmi ya shirya wani taro don nazarin matsalolin da ke hana miliyoyin yara musulmi samun ilimi. musamman ma a wasu kasashen musulmi da kuma inda musulmi ke da yawan al'umma taron ya tattara masu ruwa da tsaki a fannin ci gaban ilimi da kungiyoyin bayar da tallafi na kasashe daban-daban kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto da wakilin muryar amurka yusuf abdullahi ya aiko mana daga birnin yamai wannan taron da ya biyo bayan wani bincike da bankin na raya kasashen musulmi ya yi wanda ya nuna cewa yaran miliyan 28 ne ba sa zuwa makaranta a kasashen musulmi 57 wannan al'amarin ya fi kamari ne a kasashe irin su nishar da najeriya da mali da pakistan da dai sauransu an kuma shirya wannan taron ne a garshen wani tsari na musamman na bankin na raya kasashen musulmi da ke yakar talauci da komi ke dalilin zaɓar jamhuriyar Nijar domin gudanar da wannan taron. Dr. Muhammadu Jamilu Sha'u shine jami'in da ke kula da yada labarai a bankin na raya kasashen musulmi. Nijar kuma tana daga cikin waɗanda suka fi yawan waɗannan alƙaluma don a yanzu haka binciken da bankin abin da hukumar UNICEF ta yi shine sun gano akwai yara kimanin miliyan biyu da dubu ɗari shida waɗanda ba sa makaranta. To bankin raya kasashen musulmi na da wani asusu da ake kira asusun yaƙi da talauci. to wannan asusu shine ya gayyato duka abokan hulɗa shi aka taho aka amince cewa a zo Nijar a yi wannan taro domin ganin yadda za a tallafa wa jamhuriyar Nijar a tabbatar waɗannan yara da ba sa makaranta sun dawo domin akwai bangarori da dama na jamhuriyar Nijar kamar misali yankin Difa wanda kusan a cikin yara biyar guda hudu ba sa zuwa makaranta. A nasa bangare Dr. Ahmadu Jallo daya daga cikin abokanan hulɗa na bankin na raya kasashen musulmi a cikin jawabinsa ya bayyana cewa duk da cewa an samu wani ci gaba a fannin na saka yara a cikin makarantu a kasashen na musulmi amma har yanzu akwai sauran kalubale wajen cimma burin da aka sawa gaba. L'éducation est un droit ya ce samun ilimi ya zama wajibi kuma haki ne a cikin addinin musulunci duk da cewa an samu ci gaba a kasashen na musulmi wajen saka yara cikin makarantu amma har yanzu akwai kalubale da dama kamar karamcin tallafi da ake fama da shi da kuma yawan kuskurima da ake yi wajen bayar da ilimi ba tare da an kammala tsarin da aka bullo da shi ba da koya jamhuriyar nijar za ta tunkari wannan matsalar wacce bincike nuna cewa kashi 30 a cikin 100 na yaranta ne ba sa zuwa makaranta Dr. Dauda Mamadu Marte shine ministan ilimi a Nijar. Akwai makarantuna da muka bude don mu koya musu karatu. Waɗansu da ake koya ma karatun har sun samu karatun nasu yayi sun shiga lakol na dandandan ma har sun yi abin da zai sa sun zama aikata ma. Alhali da farin ba shiga lakol ba a yanzu muna da matakin da muke ɗauka a ko ina gun da yake yiwuwa mu ɗauki mataki gunda yaran nan wanda ba samu shiga lakwal a shekara shida zuwa bakwai ba mu ɗauke su a shekara tara daga sun shiga shekara tara na mun koya musu karatun da muka koya musu direkta ma sai mu kai su aji na hudu sai ya kenan a bisa haka mun samu ci gaba da yawa akalla dai dala miliyan 650 ne ake bukata a duk shekara domin cokan wannan matsala ta ilimin yara a kasashen 57 na musulmi yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar a gaida yusuf abdullahi da wannan rahoto masu sauraro har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogonmu a nan washington na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha tara ga na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da ganin wannan shekara ta dubu biyu da da fatar an shekara lafiya. Kamar yadda muka alkawalta muku yau shirin domin iyali ya yada zango a kasashen Ghana da jamhuriyar Nijar domin jin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke bukatar gani gwamnati ta bada karfi bana. Ga abin da 'yan kasar Ghana da Ridwan muktar Abbas ya yi hira da su suke gani idan an yi zai inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. Sunana Dr. Maryam, area da nake son gwamnati ya mai da hankali shine health sector. Don a takaice muka duba da whole emergency system mu. bamu da enough ambulance yana iya zama na wani casualty ya happen on the roadside amma loruka ambulance da da transfer mutane a kawo su da shi hospital babu kuma sa'annan na biyu kuma ba mu da enough beds daga hospital kai ka zo wasu patients ka su suna kwance kasa ba wurin kwana isa dai gwamnati yayi ya focus kan health sector aka ba mu enough beds enough ambulances dukan ga ya help improve primary health care cause funding primary health care shine mu make sure kaman kowa na yayi access to health care ko kana da kudi baka da kudi ya kamata a ce kana ka samu primary health care da ya kamata ka samu wannan nan duka ya contribute to national development in Ghana in government ya ya focus kan wanga abu isa ni a na main focus da ya kamata government ya yi zuwa wanga shekara da zamu shiga shine ya focus kan health sector sunana Autan Hadiman Sharu anan Fadama abin da gwamnati ya kamata ta yi kowace gwamnati ma ba na gane ba duk a kasashen afirka shine a koma gona a zamanantar da gona a yi shi irin na zamani wanda matasa za su samu jin daɗin yin aiki a ciki kamar dai misalin da na bayar a gonar obasanjo wanda ya yi afirka gashi nan akwai filin kwallo akwai komai kuma ana ma aiki haka ma nan unkurma shi ya fara gonar gwamnati wanda ta gwamnati ne ike za ki yi shi Eh, ɗari bisa ɗari kar a sa kowa kowa na da nashi abin da za a samu zai kawo tattalin arziki wanda za a sayar wa makwabta har ma kasashen waje ina gani ya bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ba ma nan gane kaɗai ba har kasashen afirka gaba ɗaya ni ne abdulazizi sarauta ne mun ga sarauta iri iri amma yanzu abin da yake damun mu mutanen gari shine rashin aiki sai kuma na tunawa mun zauna da unkurma ya kawo gona ya yi brigade gona state farm da ya yi da brigade da ya yi ya bari eh, samun aiki ya yi sauki don me sa gana waji ne brigade haka state farm waji ne kuma bayan haka state farm tana iya biyan kanta da kanta kudi na shekara ke ni ne autan hadiman sharu a nan fadama ayan zancen damuwa na eh, eh, sha'anin ilimi shi kuma ka zo na tsaro wanda yake shi ne ma ya fi ni damuna a kan eh, abubuwa saboda in ba tsaro ba ilimi in ba tsaro ba tattalin arziki ba komai abinda da ya sa wannan zancen tsaron ya fi damuna ni a ra'ayina abubuwan da aka yi a kasar nan da aka san mu da tsaro in babu tsaron nan fa waɗanda za su kawo dukiyar su su sa a cikin dukiyarmu a tafiyar da eh, ayyuka da gwamnati ke son a yi kamar yara da aka sace kwanan nan kwanan nan yara uku aka ɗauke a takuradi abu kamar wasa ba mu taɓa samun wannan ba a sace mutum a ce ana neman fansa a ce bara ga zaɓen da aka yi na cike gurbi na majalisa na west wagon muna kallo kirikiri gashi abin da ya faru ba zaman lafiya ana sace-sace ina ya ana karkace jama'a shi sa gwamnati ta duba akan wannan sosai ta duba da idon basira sosai kowace gwamnati ce kowa a duniya in dai ba zaman lafiya a ta ai ba gwamnati na shawarar kenan zuwa gwamnati a jamhuriyar nijar kuma wakilin musulmin muni barma ya nemi jin abin da ake neman gwamnati ta mai da hankali a kai na inganta rayuwar iyali. Suna Abubakar Salif. Abin da nake bukata gwamnati ta ta yi cikin shekara ta 2020 ababi ne suka kai uku na farko ina bukata ta tsaye akan tsaro na ƙasa ta kare talakawa ƙasarta na biyu ta tsaye akan lafiya kiwon lafiya na uku ta tashi akan eh, makarantun ne education eh bangaren lakwal hanga. ganga ilimi ke bangaren ilimi menene dalilin da ya sa ka zaɓi waɗannan abubuwa da kake gani ya kamata gwamnati mai da hankali a kansu vraiment su ni su yi damuwa ta magana ɗan nijar duk iya an kai waɗanga ko bi zato dai, su kai damuwa ta cikin raina na bukata ai occupant su iya an kai occupant su ko bi zato daidai dan bangaren tsaro in ƙasa ya lahiya lumi kasuwanci zai bunƙasa kiwon lahiya zai bunƙasa da eh, makaranta zai bunƙasa sannan bangaren eh, asibiti likita kiwon lafiya za a san cututtuka duk a cikin ƙasa wanda suka haɗa ba 'yan ƙasa in an kula ta wannan bangare ina za a shigowa da su ina za a shi ta wancan hanya za a shigowa a yi maganin su sannan bangaren ilimi in an ka mai hankali gare shi aka ba eh, suna maluma horo mai mahimmanci ya su ba yara 'yan makaranta horo mai mahimmanci haka ta wannan fanni ta ta ba ta ci gaba a ta ko ina ba mu shakka komi zai zai da gwamnati waɗanda gaba uku na zai na a kula da suwa ta mai hankali gare su in sun samu mu 'yan nijar kuma zai tuma a sauƙi ya faɗa mata ta kenan suna na hawa mamudu mm. to ka san an ce duk da ka so wani kayan son kanka ni zance na guda ɗaya ne wanda zai dawo wajen mata na yi son wato shugabannin kasashe musamman ma na kasar mu Nijar Alhaji Muhammad Isu ya tuna da mata sosai duk da yake yana tuna da mata amma a mai da kaimi wurin mata saboda ai yaƙi da talauci mace idan aka bata abin da za ta samu wanda za ta sarrafa ta samu ta yi ayyuka daban-daban wanda za ta samu kuɗin nan kuɗin nan za su dawo gida za ta ci da ɗanta za ta ci da 'ya'yanta za ta ci da makwabta ma in tana da za ta iya ta ka ta ba makwabta kuma in tana da za ta taimaka ma ta kenan mace in bata da aikin banza ne ka a ba ku maza a ba mu mu mata kuma a ba mu cikin hannun mu ka a ba wani a ce abin ya kewaya sai an yi kaza an yi kaza a'a sak mamadu Isu ya ba mu kayan mu cikin hannun mu mu samu mun yaƙi da talauci domin ƙasar mu ta ci gaba duk wanda ya kama mace wallahi ka kama Allah ka kama mace kana da komai mun yi yawa kuma mun yi alkawali muna da alkawali sosai muna da tsoron Allah sosai lalle kuna da shi tunda dai kun arme mu kuma kuna bin hakoki an san da wannan amma mun ku alkawali idan ka ɗauki misali mace idan namiji ya arme ta in dai ciwo ya same shi ba za ta yi gudun shi haɗa da amma ita idan ciwo ya same ta zai yi ya nemi wata saboda mu mata in muna da abin hannun mu kaga ilimi idan mace ta yi shi ilimi in dai mace tana da ilimi na kowa ne zata ilimin zai zo ga 'ya'yanta zai zo har ga ƙasa baki daya in mace tana da ilimi zaka ga cewa zata aji hankali ka ɗauki ma misali ko wajen tuki mota ma mu muna tuki cikin natsuwa muke yi da hankali kullum za mu yi abu cikin abin da ya shafi wato kwanciyar hankali muna didin gaba muke didi amma namiji ko mi ka gani za shi shi karab karab shi yana ganin namiji ne shi ko yanzu ba haka bane mu ma mun kai wuyan mu ya kai kenan yanzu abin da muke so ga shugabannin namu na Afirka da musamman Muhammadu Isu ya tashi ya zage damce ya sa arzikin nan cikin mata ya ga abin mamaki To shirin domin iyali zai ci gaba da bibiyar waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da suke tsonewa al'umma ido da nufin inganta rayuwar iyali a cikin wannan shekara ta dubu biyu da ishirin. Nan kuma za mu dasa aya a yau sai kuma mako mai zuwa mu fara shekara a jihar Plateau inda aka ci zarafin waɗansu ƙananan yara da ake zargi da maita. Kafin na a madadin wakilanmu Sulamun Muni Barma da Ridwan Abbas da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa ya kuma sa wannan shekara ta 2020 ta kasance mai amfani a gare mu duka da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. A gaida Grace Alheri Abdu da shirin domin iyali. Masu sarari yanzu kafin mu yi sallama da ku gasar fili ya dawo da labarai amma a takaice. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya ce ga dukkan alamu Iran ta saduda a jawabin da ya yi wa ƙasa bayan da makamai masu linzami suka auna sansanonin sojin Amurka biyu a Iraki. Trump ya ce ba a samu asarar rayukan Amurka ko 'yan Iraki ba saboda matakin da aka ɗauka na kare sojojin da kuma tsarin gargaɗin gaggawa da ke aiki sosai. Ya ƙara da cewa ɓarnar da aka samu ba wata ɓarna mai yawa ba ce. a bangare guda kuma hukumomi a iran suna gudanar da binciken dalilin da ya haddasa jirgin fasinja na ukraine yin hatsari mintuna bayan da ya tashi daga filin jiragen sama na birnin tehran da safiyar jiya laraba ya kuma kashe dukkan mutanen da ke cikin jirgin 176 gwamnatin amurka ta sanya takunkumi akan mataimakin shugaban sudan ta kudu na farko taban dange tana mai zarginsa da aikata manyan laifukan keta haƙoƙin bil'adama da ƙoƙarin kawo cikas ga shirin samar da zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. da labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a safiyar yau sai kuma nan da sa'o'i biyu mu sake dawowa da shirin hantsi. a halin yanzu muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan suleiman na shere saminaka da madakin saminaka alhaji garba sule bisa rasuwar alhaji abdullahi mato suleiman saminaka allah ya gafarta masa ya kuma kyautata ta mu karshen amin yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya karanto labarai da cubahiro giodonier da ya bada umarni da injiniyan mu daryl smith ni aisha mu'azu ke cewa kasance lafiya Afrique. Le monde aujourd'hui.